ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بهذا أوصيكم ونفسي بهذه الوصايا التي هي وصاية الله تعالى للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله فاعلموا أن الشرائع الإلهية قاطبة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وإن من أفضل المصالح حفظ الضروريات الخمس التي يشارك فيها جميع الأديان وجميع الشرائع جاءت بحفظ هذه الضروريات فتعطيلها من الأمور الحتمية التي التي يجب مراعاتها وهذا الأمر جاء في جميع الأديان وجاء على أكمل الوجه في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الضروريات التي هي المصالح التي تعتبر على مستوى الضروريات هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض وترتيبها على حسب ما ذكر الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال ومن أعظم هذه المصالح بعد مصلحة حفظ الدين حفظ النفس وذلك أن بحفظها بحفظ الأرواح تتم تحقيق المصالح الدنيوية فلا فائدة فلا قيام بأمور الدين إلا إذا كانت الحياة باقية ومن أجل ذلك اعتبر كل, اعتبر كل ما يحفظ الحياة أنه من أفضل المصالح وأن كل ما يؤرد الحياة كل ما يؤرد الأرواح للزوال أو يؤرد الأبدان للمرض والضعف معتبرا من المفاسد التي يجب إزالتها ودفعها ودرؤها وقد قال جل وعلا في محكم تنزيله قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد اعتبرت الشريعة المساعي لإسهاق الأنفس وإراقة الدماء من الفساد في الأرض قال جل وعلا واصفا فرعون واصفا فرعون بأنه من المفسدين وفساده امتثل في إزهاق الأرواح قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وصفه الله تعالى بأنه كان من المفسدين بسبب ما قام به من هذا الفساد الله الذي هو سفك دماء الأبرياء وقد اعتبرت الشريعة كل ما وقد اعتبرت الشريعة كل ما يحفظ كل ما يحفظ الأنفس من المصالح الضرورية English or Hausa? I think more you Okay. you want to become a Muslim. You say, I, I, I bear witness. Say after me. Okay. I bear witness. I bear witness. That there is no God. That there is no God. Worthy of being worshipped. Worthy of being worshipped. Except Allah. Except Allah. I bear witness. I bear witness. That Muhammad. That Muhammad is the servant. Is the servant. And messenger. And messenger of Allah. Allah. Now you are a Muslim. Allah. وحفظ الأنفس من المصالح الضرورية ومن أجل هذا حرم الله تعالى قتل النفس بغير حق وحرم على الإنسان أن يقتل نفسه قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وشرع الله وشرع الله القصاص على من قتل نفسا بغير نفس عمدا ومن قتلها خطأ جرى الكفارة والدية كل هذا من أجل الحفاظ على الأنفس وقد قال صلى الله وقد قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل نفس مؤمنة هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر فانظروا يا رعاكم الله إلى عظم النفس النفس المؤمنة والنفوس المفت... والنفوس المعصومة هي التي عصمت بالإيمان مثل النفس المؤمنة والتي عصمت بدفع الجزية والتي عصمت بدفع بأخذ الأمان الأمان الذي بين المسلمين وغيرهم فكل من تعرض لنفس معصومة فقد اعتدى فقد اعتدى على الله وعلى رسوله ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل مؤاهدا في عهده فقد حفر بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرح رائحة الجنة وإن ريحها وإن ريحها ليبلغ مسافة سبعين عاما وفي رواية أربعين عاما فكل نفس حفظت في الشريعة لا يجوز التعرض لها وإن من الواجب علينا معاشر معاشر المسلمين الحفظ على حياة الناس بعدم التعرض لها والسعي في محافظة في المحافظة على سلامتها على سلامتها من الأمراض وسائر المفكات ولأجل هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي من أجل الحفاظ على صحة الأجسام فإن بها قيام الأرواح فإن بها قيام الأرواح وعدم وعدم تعرضها للزوال والهلاك فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء ما وضع داء إلا وضع له دواء إلا الحرم وفي رواية إلا السام وهي الموت فأمر صلى الله عليه وسلم بالتداوي وأن التداوي لا ينافي التوكل والتداوي يتطلب العارفين بالطب فالأطباء وجودهم في المجتمع من فروض الكفاية وتعلم علم الطب من فروض الكفاية من أجل تحقيق هذه المصلحة ذكر الإمام النووي وغيره من أئمتنا أئمة الإسلام أن تعلم أن تعلم الطب من فروض الكفاية لأن بها لأن به حفظ الأبدان وحفظ الأبدان ضروري وحفظ الأبدان أمر ضروري لقيام مصالح الدنيا ولإقامة مصالح الدين فإذا مات الناس فمن يأتي إلى المساجد وإذا مرض الناس فكيف يحضرون الصلوات في, في الجماعات وكيف يستطيعون القيام بسائر الفرائض والواجبات فوجود الأطباء في المجتمع أمر ضروري ونحن الآن نشاهد في مجتمعنا في هذه الأيام أمرا خطيرا وهو كثرة مرض ملاريا وإضراب الأطباء عن الأمل وطبعا لنا التسبب في انتشار الملاريا بسبب عدم عدم عنايتنا ببيئتنا التي التي تربي البعوض الذي يحمل هذا المرض بإذن الله وقدرته وقد أمر, الله وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المؤذيات من الدواب في الحل والحرم فقال خمس من الدواب فواكه يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدعة والأقرب الغراب والحدعة والأقرب والفأرة والكلب العقور فهذه الدواب تؤذي ابتداء وقاس عليه علماؤنا كل ما يؤذي من الدواب والحيوانات كل ما يؤذي الإنسان ابتداء من غير أن يتعرض له مثل البعوض فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الدواب وإلحاقا بها هذا البعوض الذي ينشر هذا المرض فما بالنا نترك المجاري غير نظيفة ونترك ونقوم بتلويث بيئتنا التي تهيئ مناخا طيبا للبعوث وبسبب هذا نشاهد كثرة انتشار الملاريا وكثرة الموت لأجل هذا شاهدنا هذا ولا زلنا نشاهده ثم تفاقم الأمر بإضراب الأطباء عن العمل وترك الأطباء عن واجبهم المهني يعتبر من المفاسد بل قد ذكر العلماء أنهم يضمنون إذا مات الناس بسبب إبراجهم عن العمل وذلك أن الترك فعل في صحيح المذهب وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل على تركهم التناهي عن المنكر وسمى هذا هذا الترك فعلا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والفعل اخف من العمل فدل على أن الترك عمل وهذا قول طائفة من العلم من أهل العلم وهو عليه مجمع الفقه الإسلامي أن ترك العلاج من قبل الطبيب إذا كان له مسؤولية عامة يعني يعمل في مستشفيات عامة فامتنع عن علاج المرضى بدون عذر شرعي فإنه يضمن في حالات التي تورد عليه في أقسام الطوارئ فعلى الأطباء أن يتقوا الله وعلى الحكومة أن تتقي الله في مسؤولية المجتمع وقد قال صلى الله عليه وسلم من نفت عن مؤمن كربة نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والأطباء ينفسون الكرب عن المسلمين وعن النفوس المعصومة والحكومة من واجبها أن تحافظ على مصالح الناس أن تحافظ على مصالح رعاياها ومن أهم تلك المصالح حفظ أنفسها حفظ النفوس فعلى الحكومة أن تعتني بهذا الأمر وأن تقضي على هذا الإبراق من أجل أن يتمتع الناس بالعلاج ومن أجل أن يحيوا وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والإنسان لا يقدر على نقص الروح في الإنسان فكيف يحيي الأنفس يحييها بأن يسعى في إبقائها على قيد الحياة وهذا واجب الحكومة وواجب المهن للأطباء ثم اعلموا رحمكم الله أنكم ابتدأتم العام الجديد بشهر حرام وطوبى لأمة ختم الله لها عامها بالشهر الحرام وبدأ لها عامها بالشهر الحرام وقد كنتم في منتهى العام الماضي تصومون يوم عرفة وهو الصيام الذي يكفر السنة الماضية والباقية كما قال صلى الله عليه وسلم وتستقبلون في مطلع العام الجديد صيام يوم عاشوراء وهو اليوم الذي وهو الصوم الذي يكفر السنة الماضية وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية صيام يوم عاشوراء وسن بسنته القولية المتمثلة في رغبته في أن يصوم التاسع سن بذلك صيام يوم تاسوعاء فإنه قال فيما رواه عبد الله بن عباس لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده وفي رواية أو يوما بعده فذكر أبو محمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أن الأكمل في إحياء هذه السنة أن يصوم المسلم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر عملا بهذه الأحاديث كلها ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في سبت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينوى مسلم جفرا الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا دجل سورنسا kuma wannan ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen karshe Allah ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah Kun ko kuka kafirce to Allah mulkin sama da ƙasa jin nasa ne kuma Allah mawadaci ne abin yabo yana daga cikin wato sifar dukkan shari'o'i na Allah jalla wa ala da ya saukar ga annabawa cewa sun zo ne da kawo maslaha da kawar da farna maslaha din nan abinda ake nufi da maslaha shine abinda ake tsarewa na abinda zai sanya rayuwa ta miƙe domin rayuwa a nan duniya ta miƙe domin a samu alkhairin lahira shine tsare abubuwa guda biyar wanda kowane ɗaya daga cikin su dole ne domin tabbatattar rayuwa mai miƙewa a nan duniya wadda suke kaiwa ya zuwa ga samun sa'ada a ranar lahira wannan maslahar abinda ake nufi da maslaha da shari'o'i suka zo da ita shine tsare addini da tsare rayuwa da tsare hankali da tsare mutunci da tsare zuciya. kowanne daga cikin waɗannan tabbatar da su maslaha ne kawar da su barna ne to shari'a ta zo ta tabbatar da maslaha ta kawar da barna wadda take ta matsayin larura su ne tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar daga ciki bayan addini babu kamar rai domin sai da rai ne za a iya yin addini sai da rai ne za a iya samun dukkan maslahar da ake nema a wannan rayuwa idan babu rai hankali ba zai yi amfani ba ballantana mutunci ballantana zuciya. addini ma ba zai yiwu ba idan babu rai don haka tsare rai yake da muhimmanci kuma allah maɗaukacin sarki ya ɗauki kare rai daga cikin muhimman abubuwa har Allah maɗaukacin sarki yace duk wanda ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe mutane ne baki ɗaya wanda ya rayar da rai guda ɗaya kamar ya rayar da al'umma ne ya rayar da mutane ne baki ɗaya to mutum ba shi da ikon ya hura rai saboda abu ne wanda yake sai Allah al-muhyi wal mumin shine yake da ikon wannan saboda haka rayar da rai da Allah yake nufi a nan yana nufin yin dukkan abin da zai tabbatar da rayuwa ba tare da ta wuce ba gusar da rayuwa kuma yana daga cikin barna da tafi komai girma Allah ya sifanta ta da cewa tana daga cikin barna ce wa ta hafi al'adul ardu yufsida biha wa yuhlika al-harsa wan wannan. shi wanda ake masa wa'azi ne girman kai maɓarnaci a bayan kasa idan ya juya baya sai ya rinka tafiya a bayan kasa yana barna yana halaka amfanin gona yana halaka rayuka rai yana da alfarma wajen Allah hatta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace gushewar duniya baki ɗayanta ta fi sauƙi wajen Allah bisa a zubar da ran mumini guda ɗaya ran mumini tsararre ne saboda imaninsa to ba ran mumini ne kawai Allah yake a tsare ba shi dai ran mumini da imaninsa Allah ya tsare saboda imaninsa Allah ya tsare haka zalika ran wanda ya biya jibiya ga musulmi shi ma an tsare shi da umarnin Allah haka zalika ran wanda suka yi akwai alkawarin aminci tsakaninsa da musulmi shi ma an tsare shi da alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kawar da waɗannan rayuka yana daga cikin barna shi yasa Allah ya sifanta fir'auna da cewa hakika fir'auna ya yi shishigi ya yi girman kai a bayan kasa ya sifanta shi da cewa ya kasance daga cikin mabarnata saboda ne saboda yana kashe 'ya'yan maza na bani isra'il yana rayar da matansu wannan abin da yake yi na barna da raba mutane tabaka-tabaka yana rayar da waɗansu ya ƙyala waɗansu Allah ya sifanta shi da cewa innahu kana minal mufsidin Lallai, fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata saboda haka tsare rayuwa ɗan uwa yana daga cikin abin da yake waji to abin da ya duk zai sanya rayuwa ta wanzu shari'a ta zo da shi kuma duk abin da zai kusar da shi da ita shari'a ta haramta shi shi yasa aka haramta kisan kai kuma aka sanya kisaki akan wanda ya kisa na ganganci aka sanya biyan diya da kafara akan wanda ya kisa a kana kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ya waɗanda suka ɗauki makami don su rinka zubar da jinin mutane shine a tsire su ko a karkace su ko a yanke hannunsu da kafafunsu ta gefe ko kuma a kore su daga cikin ƙasa duk wannan saboda tsare rai ko manzon Allah sallallahu alaihi ya shar'anta mana neman magani shan magani yana daga cikin abinda umarni ya zo da shi na manzon Allah sallallahu alaihi idan mutum ya kishan magani ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ku nemi magani ya bayan Allah domin Allah bai sanya cuta ba face ya sanya mata magani sai cuta guda daya ita ce tsufa a wata riwayar ita ce mutuwa duk su biyun cututtuka ne waɗanda Allah bai sa musu magani ba to kasancewar Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da neman magani domin sai da lafiyar jiki ne sannan za a iya bautar Allah in babu lafiya da yawa daga cikin ayyukan ibada saraifa suke faduwa suke yi ballantana kuma idan babu rai to kuma rashin magani zai kai ya zuwa ga rashin lafiya zai iya kaiwa ma ya zuwa ga mutuwa cikin hukuncin al'ada don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗanda suke ba da magani kan cewar masu taimaka ma 'yan uwansu ce mani istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al duk wanda zai iya taimaka ma dan uwansa ya taimaka masa wana ma'ana da bashi magani kuma yace duk wanda ya yaye wa musulmi bacin rai da bakin ciki da takura Allah zai yaye masa bacin rai da bakin ciki da takurar lahira a nan duniya in ya yaye masa Allah zai yaye masa a ranar lahira to masu magani likitoci sun subantu da wannan sifa don haka ilimin likita malamai suka ɗauke shi daga cikin farulan kifaya wanda idan al'umma suka ƙi duk kowa da kowa ya yi laifi saboda sai da wannan ilimi ne za a taimaka a tabbatar da ingantacciyar lafiya ta al'umma mu yanzu muna cikin wani hali wanda kowa ya san irin halin da ake shiga da aka shiga a cikin wannan al'umma samu na yawan malaria kuma ya zo ya haɗu da yajin aikin likitoci saboda haka likitoci suna fada waɗanda ba sa yajin aiki a asibitin murtala kawai da safe likita sai ya ga yara sai an likitoci suna duba yara sun fi ɗari tara gadace a asibiti babu ga kuma asibitocin da ake yajin aikin ga gadacen babu wanda zai kwanta saboda ne saboda likitoci sun ce ƙarin da ake ba su na albashi ba a ba su ba a kan sa'o'in aiki da suke wajen wato na overtime da suka yi ba a ba su ba a kan haka suke rigima da hukuma suna gani mutane za su zo ana zuwa da mutum rai kwakwai mutu kwakwai amma ba wanda ke kula da shi har ya mutu to koyarwar musulunci ta ɗora ma likita nauyi ba kaɗan ba idan mutum yana da ilimin likita aka kawo masa mara lafiya wanda yake ciki bukatar ɗawainiya ta gaggawa kuma ya ayyana shi ne kadai zai iya yi wannan ya ayyana gare shi idan ya bar shi ya mutu babu kisasi a kansa amma akwai biya a kansa saboda rashin aiki a wajen shari'a aiki ne wa tarku fi'lun fi sahihi madhhab dan haka likitoci suna da nauyi ba kaɗan ba a kansu yayin da suke karrara yajin aiki su rinka duba wannan al'amari suna da mas'uliyya su ba kamar sauran al'umma ba ne. Allah ya ce wanda ya rayar da rai kamar ya rayar da al'umma ne baki daya rayar da rai da suke yi kamar rayar da al'umma ne ta hanyar tsayawa su aikin likitancin wannan kamar rayar da al'umma ne baki ɗayansa kana jin hausa you speak english say I bear witness say say after me I bear witness I bear witness that there is no God there is no God worthy of worship worthy of worship except Allah except Allah I bear witness I bear witness that Muhammad that Muhammad is the servant is the servant and messenger of Allah. of Allah. Now you are a Muslim. <laughs> ya fi kango na suke kuje da shi a kira masu shi don haka yan uwa musulmi akwai nauyi akan likitoci akwai nauyi akan hukuma ya kamata a ce hukuma ba sa bacci in sun san halin da ke ciki da asibitocin da suke ciki domin idan yi umar yana cewar idan akuya guda ɗaya a gefen kogin furat ta ɓata akuya ɗaya ta bawan Allah musulmi ɗan al'ummar musulmi ina jin tsoron hisabi a gaban Allah Allah zai tuke ni ya ce me yasa ka bar akuyar ɗan al'ummar ka tasarwanta to ina gare waɗanda suke mutuwa saboda babu wanda zai kula da su a asibiti wanda suka ɗauki jan ragamar tsare rayuka da dukiyoyin al'umma ina za ku kai wannan ne? za ku gaya ma Allah shin kun san abin da yake faruwa a asibitocin kun san halin da yake da mutane suke shiga kantinan magani layi ake a kantinan magani kamar yadda ake layi a asibiti kuma dalilin da ya sa abubuwan nan suka tsananta Shi ne mun ki daukan nauyin da Allah mun ki sauke nauyin da Allah ya ɗora mana na kula da yanayin al'ummarmu da tsabtace al'ummarmu domin abin da yake kawo yawan sauro kenan shi yasa malaria nan take yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dabbobi guda biyar yake a kashe su ko a cikin hillu suke ko a cikin harami da hankata da shirwa da tsera da kunama da kare mai ciwo. saboda kowanne daga cikin yana cutar da al'umma ba tare da ba sai ta tsokane shi ba to malamai suka ce duk wata dabba duk wata halitta da take da wannan sifa mai cutar da al'umma ko da ba tsokane ta ba wajibi ne a kashe ta sauro yana ci amma mu kiwon sauro muke kiwon sauro muke saboda mun barkwatani a cikin al'ummarmu mun toshe magudanan ruwa ruwa yana cika saboda haka mun kawo wajen kiwon sauro a gidajenmu a tsallaken garukanmu a daidai masallatanmu da kasuwanninmu har da rana ma sauro cizo yake yanzu a cikin al'ummar saboda yawansa to idan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba ni aiki da shi ba kun ga mu ma mun sabbaba akan abin da yake zuwa mana dan haka wajibi ne mu a ɗaiɗaikun mu mu tashi mu tsabtace gidajenmu da unguwanninmu mu kawar da abin da yake kawo sauran nan kuma hukuma a rinka kai shi sannan a tashi a san yadda za a sasanta a sulhunta tsakanin hukuma da likitoci likitoci kuma su ji tsoron Allah ajiye ɗamara aiki ba na su bane saboda su suna da mas'uliya a wajen Allah suna da nauyi taron likitoci na musulmi na duniya ya tabbatar yake likita ya ƙi aiwatar da aikinsa na duba marasa lafiya da aka kawo masa wajen imajenci a asibitin gwamnati da ya waje bai aiki a wajen rashin yin haka barna ce kuma haramun ne a cikin shari'a idan har ya kai ya zuwa ga mutane suka mutu saboda wannan su za su biya biya saboda haka a duba a ga irin wannan likitoci ku duba ku ga irin wannan al'amarin duk wanda ya ji tausayin bayan Allah Allah zai ji tausayin tausayinsa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai su Allah yake jin kai da aka likitoci ku ji ɗan yan uwanku ku tausaya ma yan uwanku halin da suke ciki yawa yawan waɗanda suke zuwa asibitocin nan wanda ba za su iya zuwa asibitin kuɗi ba ne yawa yawan waɗanda suke cutuwa a kan wannan ba za su iya tsallakewa su tafi masar ko indiya ko ingila don su je samu magani ba wani ma bai taɓa samun fasfot ba bai taɓa samun fasfot ba ballantana ya san ma hanyar da zai tafiya domin neman magani kuma wannan al'amarin ba wai a kauye ba wai a birni ba da birni da kauye duk haka ake fama na haka mu tashi mutiya mu tsare rayuka rai din nan yana da tsada babu mai iya bayar da shi ke Allah kuma Allah ya faɗi kimarsa a wajensa sannan wannan gashi mun zo sabuwar shekara Allah muna godiya gare shi da ya sanya mu al'umma da take ƙara shekararta da wata mai alfarma ka fara sabuwar shekara da wata mai alfarma a watan shekara a shekarar karshe mun tsare da yin azumin watan da yin azumin ranar arafa wanda Allah ya bashi ladan wanda ladan sa shine yafe wazzuluban shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo sannan gashi za mu fara sabuwar shekara da azumin ashura wanda sa yana yafa yana yafa laifukan da mutum ya yi a shekarar da ta wuce mafi kamalarin yin wannan azumi shine mutum ya yi azumin lantara da ran goma da ran sha ɗaya koma bayan wannan shine ya ran tara da ran goma koma bayan wannan shine ya yi ranar goma kawai Abin da ya sauƙaƙa mutum ya yi saboda rayar da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma gobe shine tasu'a jibi shine ashura muna bin abin da shugaban musulmi ya sanar sarkin musulmi ya sanar ranar juma'a da ta wuce ita ce ɗaya ga wata don haka yau takwas ga wata gobe tara jibi goma wannan shi ne koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan rana amma waɗanda suka ɗauki ranar ashura ranar bakin ciki ranar sanya bakaken kaya da ranar dukan jiki da mari da kekketa jiki da kekketa riga wai don tuna bakin ciki da kashe gina Hussain waɗannan sun wannan sun kauce hanya sun kauce tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayar da sunnar jahiliya ne ba sunar musulunci ba don haka mu kiyayi wannan mu kaurace ma masu yin wannan Allah matsaukakin sarki ya ce wa a'arif anil jahili ka kauda kai daga jahilai domin hakika jahilai ne wawaye ne dan ba akan tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shige ba mun gode ma Allah da ya shiryar da mu ya zuwa ga sunna Allah ya ba mu rayuwa akan ta ya ba mu mutuwa akan ta ya tayar da mu a cikin zumrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mu aljanna da cetonsa Allah ya umarce mu da yin salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله